ku danna mana subscribe ku danna liking ku danna kararrawa domin samun sakon littafin namu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro barkanmu da sake saduwa a ci gaban littafinmu mai suna ɗaurin zato kashi na ashirin da tara Yaya Almu yana jin haka ya maza ya bari in kai ta umma ta ɗebi kwanukanta ta fita shi kuma ya riƙe ni ya kai ni na gama abin da zan yi ya dawo da ni sai da ya gyara min kwanciyar da na yi sannan ya kalle ni cikin nutsuwa ya ce min tausayinki ya kama kin yi ta wahala ke kaɗai wannan yau ɗin nan da kike fama da naƙuda na sanya ki a gaba ina gaya miki baƙaƙen maganganu ki yafe min duk wani nakan gaya miki magana ne da ɗan ji sanyin ɓacin raina saboda ganin da nake tamfar kin ƙi zama da ni ne kika gudu kika bar ni amma na rantse miki rabi ranar da kika bar gidan nan aka neme ki aka rasa a zaune na kwana a kan kujera da safen nan ban samu jin daɗi da na saba ji ba amma a yanzu da na ga wannan mutumin na gane da abubuwan da ake yi min ɗin suna da dalili har kuma ga kyautar da ubangiji ya yi mana Rabi sai na ji ban da wani sauran matsala a tare da ni. Na gode wa Allah da ya rufa min asiri ya yaye mana matsalar. Allah ya bani haihuwa tare da ke. Na gode mishi rayuwarmu na kuma gode mishi da ya azurta ni da ɗa da umma na ta yi ta zubar da hawaye da rashin samun shi. Ya ɗago idanuwan shi a hankali ya kalle ni kafin ya ce min wannan ɗan na umma ne rabi nan gaba dai zaki haifar mana namu amma wannan nata ne ita da baba dama su suka yi rainin cikin nashi na yi maza na ce mishi da umma amarya ma ya ce a umma amarya ai ba ta shiga lamarinmu tana jin kunya na yi murmushi na soma bashi labarin abubuwa har dai daga ƙarshe na bashi labarin karɓar haihuwar da ta yi na kuma ce mishi to ko wannan kayan da ke jikinmu ne da shi ita ta zo da su Ran da ta je Umara ya yi murmushin jin daɗi ya ce to na ji amma dai ba zan yarda ki ce su dukansu ukun ba. Sai dai kawai in kika ƙara haifo wani ɗan nan gaba sai ita umma amaryar ta ɗauka. Na ce mishi to shi kenan. Haihuwar da na yi lafiya ta saukar da wani irin farin ciki da annushuwa mai yawa cikin zukatan 'yan uwa da abokan arziki. Tun ma ba iyayenmu ba ko da yake dai Umma ta ɓoye komai, ba za ka ganta ka ga wani canji a yanayinta ba. Ta ɗauki haihuwar kamar kowace da aka saba yi. To amma kuma kowa ya san ta ɓoye abin da ke ranta ne don kuwa dama ita mai barwa ranta al'amuranta ne. Na farin ciki ko baƙin ciki. Ba kasafai takan bayyanar har kowa ya gane abin da take ciki ba. Yaya Alma kuwa tun washe garin ranar da aka yi haihuwar saboda wai ya taɓa yi wa Ubangiji alƙawarin duk sanda ya bani ciki to zai yi mishi azumi talatin don godiya sannan ya sake yin wasu talatin ɗin in na haihu lafiya. Sanin halin umma da na yi na ƙin ɗabi'ar 'yan zamani na nuna rashin kunya da rashin kara kan 'ya'yan da suka haifa na fari ya sa na yi matuƙar kamewa don dai in ƙara mata farin cikinta. Tun washe garin haihuwar da yaya Almu ya je gida da zai dawo ya taho min da Baba Talatu da Rabi'atu. Don haka Baba Talatu ke kula da al'amarin yaran yayin da Rabi'a kuwa take manne da ni don bata manta da ni ba. Lailatu kuwa da 'yan uwanta ba za a ce musu komai ba don ko barka ba su zo min ba. Ita ma Lailatin sai da ta ga abin zai zame mata ɓacin rai sannan ta biyo shi suka zo tare. Saboda sun ce wai ɗan ba na asali ba ne da shan shi aka yi min don dai an matsu a gana haihu. Gaba ɗaya Baba ya hana shagalin suna mai yawa, ya ce maimakon a mai da hankali ga yin shagalin suna, gara a yi ta addu'a Ubangiji ya raya abin da aka samu, ya kuma sa ya zamo mai albarka, don haka gaba ɗaya sunan sai ya ce a tafi Katagun a yi. Wannan dalilin ya sa tun ana saura kwana biyu sunan, Yaya Junaidu da iyalin shi suka nufi Katagun, ya haɗa har da Rabi'atu Wai ba za a yi sunan babu ita ba, ita ma Umma amarya shiryawa ta yi ta yi tafiyarta, wai za ta koma gida don Umma ƙarama ma tana katagun ɗin. Sai aka bar daga ni sai Umma na sai ko Baba don Baba Talatu ta tafi. Ranar sunan da safe Baba ya shigo, daidai Umma tana fama da yaron, wanda ya tashi da rikici sosai ya sa hannu ya karɓe shi. daga gare ta yana kallon kukan da yake yi tare da yi mishi magana tamfar dai yana jin abin da yake gaya mishi haba malam me ya same ka menene damuwarka kai kuwa ai ba kuka ya kamata ka yi ba dan kuwa wanda ka gaji sunan shi mai haƙuri ne umma ta ɗago ido cikin natsuwa ta kalle shi ta ce sun faɗi sunan ne baba ya miƙa mata shi ya ce mata ba ta shi ta ba shi nono Sai maza ta karɓe shi ta miƙo min Ina bashi ya kama ya shiga tsotso yana ajiyar zuciya tamkar dai da ba a yi ta fama da shi ya kama ya ƙi ba. Umma tana zaune tana sauraron abin da Baba zai ce mata sai ya kalle ta ya ce, ɗazu Junaidu ya yi min waya ya shaida min cewar Abdulhakam Alhajin Tudu ya kira mishi. Umma ba hatta ni da ban san shi ba gaba na faɗuwa ya yi don ban yi zaton hakan ba. Sunan mahaifina mutumin da sai dai tun daga ranar da aka bani labarin shi shi da matar shi ban taɓa fashin yi musu addu'a ba. Umma ta ɗago ido ta kalli baba ta ce, Ikon Allah, Abdulhakam ne? Sai kuma hawaye suka biyo bayan maganar tata. Suka yi ta gudu a kan fuskarta shirshir. Suka ƙi tsayawa, baba kuwa sai ya kawar da kanshi ya fita ya bar mu. Ina gama ba shi nono, Umma ta karɓe shi ta sa a bayanta ta goya ta shiga hidimominta. Ni ma na gyara na kwanta. Wannan rana kuwa babu abin da zuciyata ke yi in ban da tunanin mahaifana Abdulhakam da uwa. Kamar satinmu biyu da haihuwa yaya Almu ya fara tasa Umma a gaba da maganar komawa ɗakina. Ta ce ya ɗan ƙara haƙuri ne ko da wata guda ne ya ce mata to Muna cika watan ya dawo ya ce mata, Umma na zo ne kan alkawarinmu na komawar Rabi gida. Umma ta yi murmushi ta ce, Ai kuma alkawari abin cikawa ne, ta maza ta miƙe ta nufi ɗakin baba. Zuwa can sai ga ta ta dawo fuskarta a ɗaure ta nemi wuri ta zauna ta kalli yaya almu ta ce mishi. Alhaji ya ce bai hana ka tafiya da matarka ba duk lokacin da ka shirya yin hakan. amma ya ce in gaya maka ita kaɗai za ka ɗauka banda abdulhakan gaba ɗayan mu da gani har ya yaya almu tsira mata ido muka yi muna kallonta umma ta ci gaba da magana na yi ƙoƙarin ya yarda ku tafi in ya yi wayo sai a dawo mishi da shi bai yarda ba ruwa ya almu ya yi kamar ruwa ya cinye shi don haka maganar tafiyar ran da muka cika wata biyu cif Ranar ne kuma yi Almu ya gama Ranar kuwa a Lagos ya yi buɗe baki. Ni na shirya mashi abin shan ruwa, na kai mishi ɗakin da yake sauka bayan na tsula mishi kwalliya da ko a ranar suna ban yi irin ta ba. Sai da ya gama addu'o'in shi kafin ya jefa dabinon da ya yi buɗe baki da shi a bakin shi. Duk abin da ya ci a lokacin dangin furut ne. sai da ya je ya yi sallar isha'i ya dawo sannan ne ya soma cin abincin da na shirya mishi yana cin abincin ya ɗago ido yana kallo na yanzu yaya za mu yi da maganar baba rabi na ce kamar yaya ya ce to za ki yi ta zama a gida ne don rainon yaro ai gara dai mu san abin ne, ko ni yanzu na zo mana da wata dabara zan rinƙa zuwa kawai ina yin kwana biyu a nan in je gida in yi kwana biyu. Zan koma rabon kwana tsakaninki da Lailatu. Kin san ba zai yiwu in yi ta zaman zuba miki ido ba Rabi, ba sai na tsaya yi miki dogon bayani ba, tun da a yanzu babu maganar jin rai da wahalarwa a tsakaninmu. Na ce, eh, yi almu, amma dai gaskiya irin wannan tsarin ai zai yi wahala. Yau kana nan, gobe kana can, kuma a gaban su Umma da Baba suna kallon mu bai yi tsari ba ka dai yi haƙuri kawai ka ɗauka ni na zo wankan gida ne a gida kuma kana da matarka in ka samu lokaci kawai sai ka rinƙa zuwa duba mu ya sace kallo na kafin ya ce min zo mu fahimci juna ta yadda za mu taimaki mu duka ni da ke da yaron in kin yarda da hakan zan iya barin ki har wata hudu. nan gaba don ya samu ya sha nono na tsawon watanni shida kafin ɗauke ki mu tafi mu bar musu shi in kuwa baki yadda yarda ba sai mu tafi yanzu mu bar shi ai ba nono ne ke na yi maza na ce mishi in ba zan iya ba ya ce to shi kenan amma za ki kwana a nan yau ko na ce ba zan iya ba hira kawai zan yi in tafi ya ce to je ki kawai ki bar hirar ba na so na ce to na tashi na yi tafi washe gari da safe na fito daga wanka kenan Na gama shafa mai ina cikin sanya kayana, sai kawai Umma ta ce min wai Baba ya ce a tambaye ni in akwai abu kan koma ɗakina. Na kalli Umma cikin nutsuwa na ce mata Umma da yaran ta yi. nan gidan za ki bar mishi na ga kuma ke ma ta shi ya yi ki ba nono ba. Na yi maza na ce mata ki yi haƙuri umma saboda na gane ranta ya ɓaci da maganar da na yi. Tana jin na bata ta haƙurin kuma ta juya ta fita. Umma ce ta ja shirin komawar tawa har aka kai sati biyu saboda ta gane ina da damuwa game da barin yaron. Duk da dai na ɓoye don ba zai yiwu baba da umma su zartar da hukuncin da ba zan iya haƙuri da shi ba ko da kowane iri ne. Ana gobe zan koma Amtar Hama ta dawo daga Kaduna saboda ita ta jagoranci aikin gyaran wurina da aka yi. Ina jin ta tana baiwa Umma labarin irin yadda aka tsara wurin da yadda aka tsara wa yaro ɗakin shi. Umma ta yi murmushi ta ce, shi Junaidin bai san banda yaron ba ne a komawa? Har yake kashe wa ɗakin shi kuɗi? Anti Hama ta zaro ido tana kallon Umma sai dai ta kasa ce mata komai. A haka na koma gida. washe gari umma ƙarama ta mai da ni don yaya almu ya zo ɗaukan mu sai umma na ta ce ni kuwa umma ƙarama ce za ta dawo ta yi waya ta ce mata ta zo ta mai da ni ɗakina na na koma gida na samu lailatu cikin wani irin hali Ba ta yi zaton dawowa na ba Wataƙila ta yi wa Yaya Almu maganar raba mana gida ne don ta fahimtar da shi cewar ba ta son zama da ni. Lalatu ba ta ɗauki maganar dawowa na da sauki. Wataƙila ta fi gwammacewa da wata sabuwar kishiyar aka kawo mata. Kwana biyun farko da na yi a gidan na yi su ne cikin halin zazzaɓi mai tsanani a dalilin ciwon nonon da ya rufen min. Shi da kanshi Yaya Almun duk zumuɗin shi na san. in dawo da zalamar da ya nuna a sarari ya haƙura ya saurara min saboda ganin halin da nake ciki amma hakan bai sa lailatu ta shigo ɗaki na ta tambaye ni yaya jiki ba gaba ɗaya hidimar gidan kuma ta tsama hannunta wai ba girkinta ba ne duk da hakan da ta yi ban canza ba daga niyyar da na dawo da ita don kuwa umma ta gaya min cewar ya zama dole kwanciyar hankalin da yake buƙata a cikin gidan shi. Na ce mata to, ai wancan karan ma ba a kan son raina aka yi wancan zama. Amma ke mace ce, gidan ki kuma ta zo, kin san yadda za ki yi gyaran da ya dace. Gaba ɗaya laifin abin da ya faru a na Umma ta ɗora shi. Shi ma yi Almu ta ce abin da ya yi duka ba wani laifi ba ne, hakan da ta yi ya sanya ni na yi ta mata kuka. Kwana uku na yi ina fama da zazzaɓi na sa. don haka ranar da zai sake dawowa ɗaki na kenan sai na watsake na fito na yi shirin karɓar mijina. A yau tun safe nake ta shirya nau'o'in abinci da zan shirya mishi. Gaba ɗaya littattafan girki na na ɗauko ina ta dubawa da in ga abin da ya dace in shirya mishi. Ina zaune a tsakar gida ina jira a gama min gyaran kicin ɗin. mai aikin da Lailatu ta kawo mai yi min aikin azumi don na riga na yanke shawarar yin mu'amala da kowa sai ga Rabi'atu ta nufo ni da gudu za ta zo wurina cikin murna da dariyarta kan ta iso sai kawai na ga Lailatu ta biyo ta da sauri ta tafe ta tana cewa ja'ira mara zuciya ni duk mutum ba zai lashe min ke ina kallon shi ba Sai da na gama komai bayan cin abincin dare na yi kwalliya sosai wurin yaya Alma tafi. Sai na shiga ɗakin Lailatu na sa hannu na ɗauki Rabi'atu da ke bacci na saba ta a kafaɗata. Zan fita da ita ta kalle ni ta ce min ina kuma za ki kai ta. Na ce zan je in lashe ta, ta wace ai tunda a gabanki a kan idonki babanta ya bani ita. Daga yau na karɓe ta na wuce na je na kwantar da ita a ɗakin da aka shirya don yaro. Babu fitinar da Lailatu ba ta yi a kan karɓar yarinyar da na yi ba. Har yaji ta yi ta ce wai ba za ta dawo ba sai an mayar mata da ‘yarta. Umma na ma ta ce in mayar mata da ‘yarta Tunda ta dage kan hakan, na ce mata sai dai in ba za ta dawo. Da kuwa na ga za ta tilasta mini mayar wa Lailatu da ita na yi maza na gaya wa baba. Shi kuwa ya ce ai ba kwace mata ita na yi ba, shi bai taɓa ganin inda aka ƙwace wa uwa ɗanta ba. Musamman ma da yake ba barin gidan aka yi da ita ba. Don haka ta ishe mu dukanmu. Suka gaji da riƙonta suka dawo da ita. Aka zauna a haka. Ni kuwa na ɗauki matakin duk inda zani da Rabi'a nake tafiya. Har umarar da muka tafi da Anti Rahama da ita na tafi ban a gida. Gaba ɗaya al'amuran gidana na karɓe babu wani abin da nake sanya wa Lailaci ido a kan shi. In tana sha'aninta da mijinta babu ruwana. In kuma hidimar gida sai kawai in sa a yi ba tare da na saurare ta ba da kuma na ji mijinta ya ce min ciki ne da ita sai kawai na sa aka nemo mana mai girki na danka mata hidimar abincin gidan amma ban da na yaya almu wannan ni da kaina nake yi mishi ban kuma damu da cewar ga girki na ba ga nata ana cikin haka ni ma na samu kaina cikin matsanancin halin zazzabi ga wasu ƙurarrajin baki na yi kamar in gaya wa yaya sai kuma kawai tunda yana ɗin cikin da Laila take da shi, wacce har a tsakar gida take gaya wa masu aiki cewar wannan karan namiji ita ma za ta haifa ban tanka ba. su kawai nake yi musamman ma da yake ba ni take wa zancen ba. Rannan ina zaune a gida ina tare da yaya almu abin karyawa nake shirya mishi sai ga yayi junaidu yana sallama. yayi maza ya miƙe ya karɓe shi suka shiga tare da yi mishi sannu da zuwa. na kuma zuba mashi nashi abin karyawar shi ma yana cikin karyawar ne ya mustapha ya gaya miki cewa zan yi aure ko a da wuya da hannu biyu na dafa na saboda tsananin kaduwar da na yi na ce aure ya yi junaidu mai Anta rahama ta yi na ga kuma tana iyakacin ƙoƙarinta ya yi maza ya ɗaura fuska ya ce kina nufin sai mace ta gajiya ne ake ƙara aure da aka ce mu auri mata biyu ko uku ko hurhuɗu Kina nufin in matan sun gajiya ne? Ba haka ba ne, in mun gamsu da adalcinmu ne aka ba mu iko muka ga ba za mu iya ba sai aka ce to mu zauna da guda ɗaya. Na yi ajiyar zuciya mai ƙarfi na ce haka ne to Allah ya sanya alheri. Amma Anti Rahama fa ya ce na bari Umma za ta je gida ta yi magana da ita. Ni kam zaman jimami na koma na rasa mai zan yi. murna zan yi kawuna zai yi aure ko kuwa baƙin ciki zan yi za a yi wa anti rahama kishiya shi da kanshi yaya da ya gane jikina ya yi sanyi da zancen auren nashi ya kalle ni ya yi murmushi ya ce a da wuya kenan wato ku dai mata zumuncin ku ƙarfi ke da shi in ba haka ba ni da rahama wane ne ya fi kusanci da ke na yi murmushi na sunkuyar da kaina ƙasa ina yi mishi bayani ba wai ba na murna ba ne tashin hankali ne ba shi da daɗi ya ce haka ne to ki kwantar da hankalinki babu wata wacce za ta zo ta ɗaga wa rahama hankalinta in dai ba ita ce ta nemi ta ɗaga wa wani ba zan yi iyakar ƙoƙarina da in ga sun zauna lafiya na ji daɗin kalaman nashi na ce to Allah ya sanya alheri ya ce min amin na sake wani murmushin na ce lallai za mu yi biki kenan Ga bikin gidan ma ya zo, yau bai fi saura kwana goma ba, ga kuma wannan yaushe za a yi? Ya sake kallo na ya ce, ai a gidan za a bani auren, baba ne zai ƙara min. Na yi maza na ce, kawo a gida kuma? Ya ce, e mana a da wuya. Ga kyawawan 'yan mata a gida yaushe zan je ina nema a waje? Na yi murmushi na ce, ai fa an yi kyawawan 'yan mata a gidan, ga kwalliya sai dai akwai wata wacce ta fi su kyau kawu iyaka dai ba ta isa auren ba ne kawai ya ce wace ce na ce mishi takwarar umma ya sake kallo na ya ce yanzu maryam ba ta isa aure ba na ce ba ta isa ba kawu sha shida ne shekarunta ya ce haka ne washe gari muka nufi lagos ne da yaya almu wurin antarahama na je da ɗan tausata an yi sa'a ba ta ɗauki auren da wani tsanani ba tun da ya gaya mata cewar baba ne ya ce zai ba shi ba shi ba ne ya ce yana so ba saɓanin yadda ni kuma ya ce min shi ya ce yana so lokacin ne da tuna lokacin auren lailatu ni ma cewa aka yi min ba ya yi almu ba ne yake so ba shi kawai ɗaukar auren ya yaya da sauƙi da tara mata yi sai ya sa al'amura suka yi matuƙar yin daɗi ta kowane ɓangare Shirin biki sosai aka yi, gaba ɗayan mu rufe gidanmu muka yi a Kaduna, muka nufi gida cikin shirin biki sosai. Baba zai sake bikin wasu 'ya'yan, biki na uku kenan tun bayan aurar da mu da yayi Sai dai tun daga wancan lokacin bai sake yin bikin yara masu yawa ba, kamar wannan karan a yanzu zai yi auren 'yan mata bakwai ne samari kuma biyar, in aka haɗa da Mun isa gida duk da ba wannan ne zuwan Lailatin gidan na farko ba na yi matuƙar na wajen ganin na mai da ita 'yar gida a gidan. Komai zan yi zan neme ta mu yi tare ko da yake ita ba ta yarda ta zauna a inda nake ba. Wai ita 'yar ɗakin Umma ƙarama ce don haka can take zuwa tana mi da daddare na ɗauki Rabi'atu na je falon baba don in kai mishi ita. Sai na kira Lailatu muka tafi tare muka samu umma amarya yaya junaidu da kuma yaya alma a ciki baba yana zaune a ƙasa yayin da abdulhakam yake kan cinye shi ya yi matuƙar yin girma sai rigima yake yi mishi yana ta ƙoƙarin cire mishi madubin idon shi muka gaishe shi ni da lailatu na kuma matsa kusa da shi na tura rabi'atu na ce mata jeki ki gaida baba ya miƙa hannu ya ɗauke yana cewa Ke mai gashin doki, ƙari uwarki ta yi miki, don ki yi barazana na ce a'a baba nata ne, ai gashi ne da ita. Ban san ummana ta shigo ba sai ji na yi tana cewa ka ji min ashana sau ɗaya ne fa ta yanke mata gashin amma ka ji ta ce wai tana yankewa gaba ɗaya aka kwashe da dariya umma ta ɗauki abdulhakam ta gama bashi kunin shi ya shiga yayin da baba yake tambayar Lailatu wasu abubuwan don dai ya nuna mata ita ma ce ni kuwa ina kusa da umma amarya wata magana nake yi mata sai dai ba a ji muna cikin zancen sai na ji baba yana cewa uwata ce dai ban san dalili ba kullum ka ganta a rame dubi yadda ta koma ɗakin gwanin kyau amma yau dube ta wai maimakon umma ta faɗi wata magana ko kuma ta ja bakinta ta yi shiru sai kawai na ji ta ce mishi adawu ya aiki shi ne da ita mai tsanani kishi kuwa hana mutum kyan gani yake yi sai kullum a yi ta ba ga 'yar uwarta nan ba gwanin sha'awa da ita ta yi mulmul Jawabin na Umma ya firgita ni a gaban kowa za ta ce wa kishi ne yake hana ni yin ƙiba. Ban san lokacin da na so mai yi mata kuka ba, ina cewa babu wani kishi baba, Baba ya maza ya ce, Ishiru uwata ba kishi ba ne, amma menene damuwarki? Na ce mushi ƙurarrajin baki sun dame ni ba na iya cin abinci da yunwa nake wuni. Da na gaji da hakan nema na ce gara kawai in rinka yin niyya ina yin azumi har kafin su warke. Umma amarya ta ce, To an taɓa yin haka kullum ana azumi? Ba za a ɗauki matakin da ya dace ba? Yaya Almu ya ce, Ai Rabi taurin kai ne da ita Umma, gata da musu. Ta ce ba haka ba ne, ƙurarraje ne kawai. Gane wanda na yi, tona kai na asiri kawai na yi a gaban kowa da kowa maimakon in kare na. Daga zargin kishi da Umma na ta yi min, sai kawai na silale na fita daga wurin. Na bar baba yana yi wa yaya almu faɗa har yana yi mushi barazanar sake riƙe ni har sai na haihu na yaye kafin ya bar ni in koma ɗakina, tunda dai shi ba zai iya na kan larurata ba. Ni kam ɗakin umma amarya na je na yi kwanciyata saboda na san wurin umma na a cike yake da jama'a. Umma amarya ta shigo ta same ni, yanzu yau da kike yin azumi da me kika yi buɗe baki? Na gaya mata ta kama yi min faɗa, ke yarinya ce ƙarama. ba za ki taimaki kanki ba tunda kin san ga yadda kike in dai kowanne ciki sai an yi waɗannan ƙurarrajin ai ya zama dole ke da mijinki ku ɗauki matakin da ya dace shiru na yi ban ce mata komai ba muna nan ɗakin muna mu ni da umma amarya sai ga yaya almi ya shigo na ɗaga ido na kalli agogo sha ɗaya da rabi ne na dare ya nemi wuri ya zauna cikin natsuwa ya kalli umma ya ce mata in ki ba zai ɓaci ba umma zan haƙura da zama da lailatu in ya so idan na natsu sai in ƙara wani auren don ba na sha'awar zama da mace guda ɗaya a hankali umman ta tambaye shi me ta yi maka ya ce mata yanzu nan a ɗaki Junaidu ne ya ɓamɓara hannunta daga jikina yana ba ta haƙuri umma ta ce a'a me ya yi zafi haka ya ce ta ce wai muna munafurtarta ni da rabi ba mu gaya mata rabi tana da ciki ba sai a nan a cikin mutane aka ci mata fuska na ce mata ni ma yanzu na tabbatar don a gida na tambaye ta musu ta yi min amma ba ta yadda ba da na tashi zan fita kuma ta riƙe ni in banda a nan gidan ne umma ba zan yadda da hakan ba ta ce mushi to ka yi haƙuri amma ai babu wani abin ɓacin rai ita ma ba tuntuna ake cewa tana da nata cikin ba waye tashin hankali duk da kiran da umma amarya ta yi wa lailatu ta yi mata maganganu na kwantar da hankali ta kuma yi wa yaya almu faɗa a gabanta bai hana ta barin gidan ba da sassafe ta tafi gidansu don haka ba ta nan aka yi sakun lalle aka shiga hidimar biki, ni kam ko wurin umma na bana zuwa balle in ji ko ta san abin da ake ciki, wacce duk da hidimar jama'ar da take fama da su bai hana ta tarairaya ta ba. Sai wani ji da ni take yi tana kuma nuna min cewar in yi iyakacin na wajen ganin mijina ya zauna lafiya a gidan shi. Gashi Allah ya ba ranar Asabar wajen karfe goma sha biyun rana aka soma hidimar ɗaurin aure Abin mamaki wahar da mai sunan umma amarya a cikin 'yan matan da aka ɗaura wa auren wai kuma ita aka bai wa yaya junaidu a wurin liyafar cin abincin dare da baba ya saba shiryawa na 'yan uwa da abokan arziki a duk lokacin da ya irin wannan hidimar ina zaune tare da yaya almu yayin da rabi'atu ke kan cinyata na waiwaya na kalli yaya almu Bayan na gama kallon yaya Junaidu da 'yar yarinyar da ya aura sai na yi tsaki kafin na ce mishi gaskiya ban san yaya Junaidu budurwar zuciya ne da shi ba sai yau. dan Allah dubi 'yar yarinyar da ya ce yana so. Kuma wai baba ya bashi ita. Ita kuma da yake so kuwa ce dubi yadda take ta faman murmushi ko me yake gaya mata oho. Ita ba ta yaya armu murmushi ya ce ba za ki gane abin da ya yin ba komai ba ne ba sai ni ma na ce babu ya bani wacce na ga tana tasowa yanzu na yi maza na galla mishi harara na ce ai sai ku yi ta yi ku rinka auren sa'o'in 'ya'yan cikinku ya yi dariya ya ce ba komai ba ne rabi an riga an yarda mana yin hakan sai dai kuma kin san ko 'yar shila zan aura sanda nake yi miki daban ne da wanda zan yi wa kowacce don haka na ɗan ji sanyi cikin zuciyata. To an tashi biki gaba ɗaya amare da angwaye sun tafi gidajensu, don haka baƙi ma watsewa suke ta yi ina zaune tare da baba a falon shi. Hira muke yi da ni da shi da yaya Almu. Ku danna mana subscribe, ku danna likin, ku danna ƙararrawa domin samun saƙon littafin namu da zaran mun ɗaura.